Eh halin da ake ciki dai yanzu dukkan ma'aikata na NNPC wato Pengasan da Nupen duka sun koma bakin aikin kuma ana nan an soma lodin kaya wato lodin shi PMS da AGO da kuma ainihin kalanzir. Wato man fetur da dizal da kalanzir. Eh. Yanzu jama'a sun fara samun wannan man fetur a gidan mai. Eh to har yanzu gaskiya ba a samu wadataccen mai a gidajen mai ba. domin abin da ake ciki kasan waɗannan kayayyaki ana mafi yawanci ana ɗauko su daga kudancin najeriya ne zakowa arewaci hmm. domin mafi yawanci nan ne ke da ainihin man da ake shigowa da shi kamar nan da kwanaki nawa jama'a za su fara ganin mai a cikin gidan mai eh to in dai har magana da ainihin su hukumar mai hmm. ga zancen da suke in har akwai wadataccen mai ɗin a ƙasa to insha Allah suka ba da maitin kamar yadda ya kamata to ba za a ɗauki wani dogon lokaci ba ana wannan tsananin wuyan mai. A farashin nawa za a dinga sai da shi? Kamar yadda gwamnati ta nuna abinda ake son kowane ya sai da mai ɗin akan farashi na naira tamanin da bakwai. Amma sai dai matsalar da ake samu wato waɗannan gidajen man da waɗannan da ake ba cewa su shigo da mai su sauke a cikin tankunan su mm. domin su sai da ma sauran 'yan kasuwa. Hmm. To gaskiya wannan farashi da suke saisuwa suna saisuwa da tsada kwarai da gaske. To shi ya samu fi yawancin makitoci idan suka ɗauko wannan kaya sai ga sun kasa sai da shi ga abin da gwamnati ta ce a sai da shi. Najeriya tana ɗaya daga cikin ƙasashe da suka fi kowane ƙasa ah, haƙo wannan mai a duniya amma kuma na fama da irin wannan matsala na yajin aiki. Ina maslaha na dindindin a naka tunani? Ana au tunani dai matsala na dindindin domin gaskiya abin kunya ne a ce irin ƙasa najeriya a ce ana wahalan mai ba dalilin da zai sa in dai har akwai gaskiya da kuma an tabbatar da cewa ana rikon amana ba dalilin da zai sa a ce 'yan najeriya suna wahalan mai mafita shi ne, dama muna da hanyoyin muna da ainihin refinery wato hmm. wuraren da ake tace mai a cikin Najeriya. Hmm. To waɗannan wurare yanzu ga baki ɗaya ba su aiki kamar yadda ya kamata. na ɗaya kenan hmm. sa'annan kuma akwai 'yan kasuwa mu kamar 'yan kasuwa masu zaman kansu muna son gwamnati ta ba mu izini mu ma mu gina ainihin wurin tacen mai hmm. domin mu zama kishiya ga ainihin waɗancan matatayin mai da a akwai a Najeriya. Hmm. To kaga in har aka bada wannan dama muka shigo muka zo muka gina to insha Allahu za a samu wadataccen mai a cikin Najeriya. ina mai tabbata ma ba ma maganar samun wadataccen mai ba hmm. har mu kanmu za mu fara mu ma hita da shi a waje muna saida makwastan da ke kewaye da mu a cikin najeriya madalla abubakar mai gani ɗakin gari kenan shine mataimakin shugaban kungiyar dalaman fetur a najeriya mun gode hajji abubakar madalla na gode kwarai